hanyoyi shida da zaki bi ki daina tunani akan tsohon saurayinki ko ka daina tunani akan tsohuwar budurwarka abu na ɗaya ka daina ko ki daina bincikar account ɗinsa na social media wannan ya shafi whatsapp ne facebook ne tiktok ne instagram ne da sauransu kada ka kuskura ko kada ki kuskura ki cewa bari ki duba wai scene ɗinsa ban ce a yi blocking ba domin kuwa ba a blocking maki barinsa ake yi ya ga abin da zai kashe sa na biyu kada ka kuskura ko kada ki kuskura ki dinga yin firarsa tare da ƙawayenki ko abokanka yawan yin firan wanda ba tare yana sake jaddada makewarsa ne a cikin zuciyarka na uku kada ka kuskura ko kada ki kuskura ki ci gaba da kiransa a waya ko da dan a gaisa ne na hudu kada ka kuskura ko kada ki kuskura ki ce wai tunda yanzu babu soyayya wai a ci gaba da zumunci ba wannan maganar na biyar kada ka ce ko ki ce sai kin ɗauki fansa an rabu an rabu na shida ki daina ko ka daina bin hanyar da ka san za ku haɗu fuska da fuska insha Allahu idan aka zuci da wa'annan abubuwan tabbas za a samu waraka sirrin mallakar zuciya TV kada ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora sabo